الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi sadatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du ya wa muslimi assalamu wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati Allah sauke muna muka haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira domin bitan littafin bulugul marami kowane yammacin litinin yau ma wannan yammacin na litinin na 28 ga watan daya watan muharram shekarar musulunci 1440 wanda ya mawafaka da yammacin 8 ga watan gara ko watan goma na toba yammacin takwas ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha takwas insha Allah da fara wa ta'ala za mu yi dashen karatunmu na yau akalla satin da ya gabata satin da ya gabata karatunmu ya tuke hadisin salim dan abdullahi dan umar wanda ya bada labari umar bin al-khattabi manzon Allah ya kan ba shi kyauta karkashin hukumar musulunci ya ce ma'aiki ba ta kyautan nan ga wanda ya ili bukata manzon Allah ya ce mai a karba ka yi dukiya da wannan abin da baka ko ka yi sadaka da shi abin da ya zo maka na wadda dukiya ta hukuma kai ba wanda yana mai mika mai leke ba ba wanda ya yi roƙo ba karbi abinka abinda bai zo maka ta wannan hanya ba kuma kada ka bibiyar da shi rayuwar kada ka sanya tsammanin ka gare shi ya ji ya harshe ka hadisin nan shine muka yi karatu shine karatunmu na karshe a wannan ranar wanda an yi bayanai na cewa ma'aikata in gwamnati ta yi musu wani abu na alkhairi sun ya halatta su karba su yi ta'ammuli da shi kuma hadisi ya yi bayani kyaututtukan jagorori halattattu ne ga wanda aka ba su babu zargi babu kaskantar da rayuwa daga wannan aka ce malumman musulunci sun ce yana halatta karɓar kyautar sarki ma'ana jagora ko da ko yana da karkata daga barin daidai na hudu suka ce mu'amala halaccin mu'amala da wanda dukiyar shi take da haramiya da halaliya ba haramun tsinsa ba ba halaliya tsinsa ba suka ce halar ne suka kawo misalai da mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yahudawa da yake ya san kuma dukiyar su ba tacciya ba ce a ƙarshe aka ce hadisi ya karantar da mu karahancin mutum ya ɗan rinka leke asiri da kai gaisuwa gidajen manya domin ya ɗan samu kyautuka da jiran alkhairinsu makaruhi a ƙarshe hadisi ya karantar da mu daraja umar bin al da irin kamun kansa da sa duk da mafifici halitta Allah ya bashi ya ce a baiwa wani wanda yake mafi bukata to nan ne karatu mai dutse shekaran jiya muna fatar ubangiji ya amfane mu da shi sai ku yau zamu ita cikin wannan babu zamu shiga kitabu siyami littafin da muke magana akan azumi cikinsa kuma zamu mu yi mukaddama ya ce a mu logatan ga yaren balarabe aka ce a siya mu, ana nuhin mujarradu limsaki ana nuhin kai tsaye in aka ce saba fulani ana nuhin wani ya kame an in mutu ya shiru sai a ce ma sa'imun a ce mai azumi li'imsaki anil kalami saboda ya kame da magana shi ya ma hausa ai ba suna wannan da yare sun ce azumi muka yi in mutu ya ce azumi shi kai da ne? wina na suka kenan ba su magana eh to asulin kalimar azumi ga balarabe an ka ce siyamu ana nuhin kamewa kamar ya zo ma a siga alkur'ani kamar yadda maryam ta ce ni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima in siyan. Na yi alwashin azumi su ga al'ada addinin su in mutum ya yi azumi bai magana gaba ne bai magana da kowa muku ya halatta kai magana amma ba ka giba manci, ba ka zagi ba ka faɗa in kai babu azumi yi wa ta kai da ita so da yawa mutum yana yi da azumi ya tashi kwanko. ya dai shaƙar ne mai kishirwa ta banza ina fatan an gane kuma mafi yawan ma haka muka ta Allah shi ba ikon jarawa wa shar'an a shari'a ko in shari'ar musulunci ta ce azumi aka ce tana tana nuhin imsakun kamewa biniyatin da wata niyya an ashaya a makasusa kamewa daga wasu abubuwa ke bantattu fi zamanin mu'ayyanin a wani zamani ayyananne min shakasin makasusin da daga wani mutum ke bantacce in shari'a ta ce azumi to tana nuhin kamewa da shi da sha da biyan bukatar ɗan adam bukatunsa daɗa bukatun shawa jima'i ce shawar maganganu ce shawar kwaɗa ce shawar dara ce shawar lido ce shafar karta ce menene duka dai ana nuhin mutum ya kame shan kununsa da cin abincinsa kusanta iyalinsa da kuma kamewa daga shawowinsa na rayuwa na wasa ko na wani makamancinsu shi ake ce ma azumi a wani lokaci keɓantacce kuma ga mutum keɓantacce wannan azumin wanda shari'a shi take nuhi nan shi take karantar da azumin da yake ibada fiye niyyar wannan kame wanda ya bauta ga Allah shi sai ya kame daga waɗanda abu cin abincinsa sha abinsa da shawowinsa na rayuwa gaba in bai kame daga sha'awunsa na rayuwa ba kame wasu daga cin abinci bai tasiri ba shine aka ce wa karfuri da saumu ramadana fi sha'abana fi sanatin saniya tabban haƙiƙa an farlanta an ɗora azumin gaggar musulmai cikin watan sha'abana cikin shekara ta biyu bayan hijira fasaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tis'ata ramadana tin ijma'an da aka farlanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi azumi tara ya eh, yi azumi nawa cikin sha'abana shekara ta kun ga ƙarshen shekara na ke don daga ramadana sai shawwal sai zulkada sai zulhijja shekara ta biyu ta ƙare to ƙarshen shekara ta biyu an ka ta azumin ramadana ga azumin shekara ta biyu an yi shi kenan kenan shekara ta farko ɗaya abba yi ba manzo Allah shekara sa goma duk da shekara ta farko ɗaya abba yi ba manzo Allah shekara goma kenan shekara nawa ya azumta su ne tara ko shekara tara cib kuma cikinsu an ce so guda ya ganin makai ne wata gani na aka ana ba shi labari wata rana an yi dubi kowa bai gani ba abdullahi dan umar ɗaya gane ya ce ma ya manzo allah na ga wata ya ce tabban ka gani abdullahi ya ce bilali sanarwa a tashi da azumi ko amma aka ce wajen ajiyewa ya halatta a ɗauki wata a ɗauki azumi da ganin mutum guda in yardadde ne an san kirkinsa ya kai ba ya ɗora mutane cikin rudani mutuncinsa ya kai imaninsa ya kai halayensa na gari gwargwado amma wajen ajiyewa sai an samu mutanen kirki mutum biyu sun ba da shaida sun ga wata sannan aji amma wajen ɗauka ana ya ɗauka da mutum biyu amma saboda wancan wajen ajiyewa na kowa ya gaji ana son arabu da shi an ka ce ba a jiwa sai an tabbatar da an samu dotti da mutanen kirki masu kima waɗanda a ganin son zuciya ba su yin jiya su su da ubangijin su kana mutane cikin rudani sai a tabbatar to shine aka ce wa siyamu Ramadana a ahadu arkanin islam azumin nan na watan Ramadana ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci abinda ake ce rukuni ginshiki ginshiƙa da ɗauke da musulunci guda biyar to azumin ramadana yana ɗaya daga cikin biyar ɗin nan wa furudihil iza kuma yana daga cikin farillan musulunci manya manya musulunci yana da farillai yana da sunnoni yana da ladubba to musulunci wani cikin farillan na nasa manya ramadana yana ɗaya daga cikin su yace wa qaddalla ala zalika alkitab was sunna wal ijma akwai abin da ke nuni akan abin da azumi yana daga cikin manyan farillai shine qur'ani da sunna da kuma ijma'i al'umma an sallallahu alaihi kala ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa bakara ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wannan aya ta gwada wajibcin da aka ce kutiba ali furida an farlanta a kawai yace kuma ya zo a cikin hadisi hadisi abdullahi dan umar wanda imam bukhari ya ruwaito aka ce buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan ginshikai guda biyar wa zakara minha sawm ramadana ya ambata cikin biyar din akwai azumta wata ramadana shi annabi hudu wanda imam bukhari da imam muslim suka ruwaito yace wal ahadith fi fardiyatihi kasiratu hadisan da ke magana akan azumin azumin ramadana farilla ne masu yawa ne yace kuma a jama'al muslimuna ala anna man ankara wujubahu kafara musulmai sun haɗu gaba daya masabobi da mabiyansu cewa duk wanda ya inkari wajabcin azumin ramadana ya kafirta ya yi ridda manzon Allah ya ce qur'an islami wa din salasatu man ankara wahidan minha fa huwa halalud dami aka ce yagon musulunci wa qawaidud din da ginshikan addini uku ne lokacin nan ba farlanta hajji sai ce a ka'idoji yagon musulunci da yake da yake da su da ka'idojin sa kansa uku ne wanda ya inkarin guda daga cikin su yayin ridda da ba abota ma kowa Allah sai Allah sallah azumi bai kawo wadancan bai kawo zakka da hajji ba a wannan lokaci cikin wanga hadisi amma wangana na Abdullahi da Umar an kawo su guda biyar don haka hadisai da dama sun yi nuni akan azumin Ramadana wani tsarin Allah ne kan bayansa, duk wanda ya inkarin sai ce ba wajibi na ba yayi ce yace amma fadalus siyam an ci farin ne to yana da wata falla wanda ya yi azumi yana da wani daukaka gurin Allah yana da wani sakamako aka ce eh akwai falalarsa kuma aka ce ja a fi a ahadisa kasira ya zo a cikin hadisai masu yawa min ha alhadisul kudusi cikin hadisan da suka zo su gwada mu mana falalar watan ramadana akwai hadisul kudusi Allah madaukakin sarki ya ce kullu amali ibni adam lahu dukkan wani aiki na dan annabi adam nashi ne illa sauma banda azumi shi kan ya hita fa inda li Allah ya ce azumi kan ni adda wa ana ajazi kuma ni ka sakayya game da azumi yasa aka ce aya ga dake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajran ana nufin ba su azumi na ake inna ma yuwaffa sabiruna ajran bi ghairi hisabi Allah yana kan kama masu haƙuri ba tare da lissafi ba Allah kada ya san abin da ta da masu azumi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi a cikin ingantattun littafan nan nasu hikimatu an ji falalarsa kaɗan daga cikin abin da aka ambata to hikima kuma shar'anta wannan azumin na ramadana aka ce lissaumi hikamun wa asararun kasiratun shi azumin nan yana da wasu hikimomi da asirrai masu yawa azimatun masu girma min ha daga cikin su awwalan huwa min azamin da'ati azumi yana daga cikin mafi girman da'o'i fa huwa sirrun bainal abdi wa bainar rabbi kuma azumi asiri ne tsakanin bawa da ubangiji azumi dai ya kai ka je ka yi full tank gida da kununka ko da abin sha ka dan shahe bakin ka to cikin mutane ka game huska ka ce azumi ka da azumi da tsarki a tsirrai ne tsakanin bawa da in ba ka sallah yanzu muna ganewa wallah in ba ka yadda zakka yanzu muna ganewa in ba ka zo hajji muna ganewa ko ba haka ba amma azumi in ka so sai ka ki sai ka to kai gun da fuska wani laya bari dai wani a ai azumin ga bari dai kuma ba ka yi ba ina fatan an gane haka tsarki in ba ka yi wankan jana ba kowa bai gane shi yasa aka ce at-tuhuru maza shaɗarul iman tsarki rabin imani gaba ɗai saboda in baka da imani baka alama ka zama mai kana tsarkaka alama ce ta imani in baka da imani sai ka ka kyale wa ka to kai zaman ne ka ba mai ce maka mm, mm, na ji wani jana ba gare ka ko akwai mai cewa babu don haka aka ce waɗanga manyan ibadoji ne asiri ne tsakanin bawa da ubangiji in ka yi Allah ɗaya sani in baka yi ba Allah ɗaya sani to duk ibada da kakan iya sharewa ba kai ba kowa bai sani ba yin ta alama ce ta kana da imani da Allah shi yasa Allah shi kuma shi kaɗai ya san abin da zai baka akan wannan abin saboda wannan ya gwada alama kana son shi kana tsoron shi da haka aka ce wa huwa al-gayatu fi ada'il amana shi azumi ya kai matuka ga bayar da amana duk wanda ka kai azumi ya kai shi wanda ake son a kai shi ya kame daga cin abincinsa ya kame daga abin shansa ya kame shawarsa ya kame bakinsa daga maganganu to ya kai matuka a wajen bayar da amanar da Allah ya dora saboda akwai bangaren da ku baka yi ba sai mu mu ce kayi to in ku hakan daure kayi abinda ko kayi ko baka yi ba mutane dole su dai kayi amma kuma kan je kai to wannan alama ce kana bayar da amana da Allah ya ce inna aradana al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula Allah ya ce mun bijiro da amanoni kan sammai guda bakwai da kansai da duwar wasu suka kasa suka yi raki Allah ya ce sai mutu ya dauka abinda ake cewa amana to anan ga shine at-takalifu shar'iyya wajibci wajibcin shari'a an azama sallah an azama tauhidi tauhidi kana iya ka yi shi nan la'ila ilaha illallah in ka shiga gidan ka yi shirka so da yawa kaka isko malumman ci mutu ya to cikin ku ya sallah ya muku wa'azi sosai amma daki ya can gidansu yana da wani daki da ke bance su kulle wasu abubuwa da bai su kowa ya gane su ka kayan tsare-tsare da haka waɗannan wajabce-wajabce na shari'a su ne a amana ɗin nan don haka nan ga sai aka ci. kai matuƙa ne ga tsare amana Allah mutum ya yi azumi ya kai shi wani ake so saniyan na biyu hu ka hallin bi fadilati sabr sannan shi azumi kuma ɗabi'antuwa ne ƙawatuwa ne ƙawatuwa ne da ni da ɗabi'a hanguri ɗabi'antuwa ƙawatuwa da ɗabi'a hanguri fakar jama'a an as-sabr salasa shi azumi ya tara na hukka azumi na hankuri guda uku dama hankuri ya kasu kashi uku as-sabr yan kasmu ila salasati aka samin sabrun ala da'ati wa sabrun anil ma'asiyati wa sabrun ala balaya hankuri uku Allah ya dora ma bai kai hankuri kawa Allah da'a ya shar'anta maka yi sallah yi azumi yi birrul walidaini yi gaskiya da ke amana sannan ya dora maka ya wajabta maka kamewa daga aisha kakka yi zina kakka yi liwaɗi kakka yi sata kakka yi zamba cikin aminci kakka yi zage-zage ga sunan cike kakka saba mahaifin ne ya haramta wasu abubuwa masu yawa sannan duka in ka bada su baka gama bayar da hankuri ba sai an jarrabe ka da musiba ga hankurinka ba ka jingina ma kowa za ka ji wata rana kana zaune lahaya sai a kawo marashin lahaya kana rike da abinka ka haifi da ka samu rike sai a kawo hasara a kada ciki laihimmi kai wallahi ba laifi ba ne gwada kawai da ake so a gwada maka bawa kake a gwada bawa na kwarai kake ko jabin bayi kake da an ka baka ka ji daɗi in an shekara hankuri ko baka haƙuri da haka waɗannan nau'uka hankuri to aka ce duk azumi ya tara nau'ukan da shine aka ce sabrun ala da'ati lahi haƙuri akan wa Allah kaga in kai azumi dai kawo Allah wa sabrun an lahi kuma in ka yi azumi ka yi hakuri akan samun Allah don cin abincinka da abubuwanka da kamewa daga bakinka zage zage giba ka kame kuma nan ka yi hakuri akan barin saba ba Allah wa sabrun ƙadarin lahi almu'lima kuma da hankuri akan kaddarorin Allah masu zoki akwai kaddarorin Allah masu zoki cikin azumi kuma akwai wannan akwai zoki ka kai ni kana jin yawan lokaci wani ka ta tashi ka daure ga ka saba wasu sun saba da cin abinci mai yalwata ne sai azumi watan nan guda ya zama su babban bala'i kuma sai su daure kan kun san daure wasu da azumi ya yi tattaka a suka su je hutu ingila ko Amerika, ya share wallah azumi nan na zai ɗan doji amma kai sai ka daure ka yi haƙuri k'a ka haɗa ukan gana haƙuri guda da haka nan ga kenan azumi ya haɗa abubuwan guda uku ɗa'a ga Allah hankuri akan saba ma Allah sannan kuma da hankuri akan kaddara Allah mai zo gimarar ta salisan na uku tajribatul tajribatul limaqasatil irmani wal ju'i jarraba rayuwa gwada rayuwa akan fama da kokarin haramta ma rayuwa bukatunta tun daga yunwa har biyan bukatun rayuwa wanda wannan abin tuzakirul abda ni'amallahi alaihi almutawaliya zai tuna ma bawa nimomin da Allah yake da shi akan nimomin da Allah yake da su a kai nai waɗanda ajere da azumi mutum zai gano fa ya yazkuru ikhwanahul fukara zai tuno da yan uwansa talakawa don wani in ba azumi ba wallahi wa yi kadan ta gane ya ji ta ƙarya ne wani ko kullum a samu yau ne gobe yana ji yana gani wallahi tallahi sai yana yana da yiwa to azumi zai tuno Allahu akbar wai jama'a haka talakawa ku fama da matsalolin ga shi ne aka ce allah zai nuka suna hazal na abu da dahar waɗanda ke fama da wannan rashin din tsawon zamani wani kullum bai da bawa allah da sahi sai ya ɗan yawa ta ɗan gaisa da wannan nan ga ɗan gaisa don tsammani ya samu wazo biya nan ya sa ya sha kunu sai ka share Ana ɗan jan dubu goma cikin aljihu ka gane kuma bukaci na yan wazo biya kuma wallahi ta biya mai bukata amma yana biyu sai ka share shi na Allah wata rana zai ta zai aji bawa gaban salam tashar ya ce wani na ka ce mun ka gani wa da gaka ka san na taba na taba jinyuwa inda ka sha da niran na yau da ka ka yayo sai haba Allah kai na ubangijin ta ni kai wai isai ya ce haba ne? ya taba haduwa da kai na jinyuwa inda ka sha da shi yau da na yi ma ramuwa ka taɓa gani na cikin tsiraici inda ka kura min wannan damuwar da yau na yi maka tuhon aljanna ya ce ba Allah wa isa ya ce eh na kawane talaka na ya taɓa haɗuwa da kai yana cikin rashi na rashin tuwaye kaɗan ta biki ya taguwa guda ya buwa wallahi na da ka yi mai tuwaye na yau da ka sha da ka sha kawai aljanna haka Allah zai wa ba wani sai mai yau ya ce ka gani yau na yi maka ramuwa da haka yan uwa mu rinka taimako saboda Allah kowace ibada tana da wata hikima cikin ta da asirai da Allah mu musulmi ne kuma duk abin da aka gare mu bai dawoma ba mu dawoma da Allah mu rinka alkhairi mu saba ma kanmu da alkhairi kakkare na kuma wallahi tallahi wani dan uwanka naira ɗari su yi wata yan bukata tashi zai tashi wallahi dan naira murtala tana ba shi shawa magidanci wani lokaci sai ta gida a tambayi shi ba mu murtala nan mu kai inji sai ce wallahi banda sai ya hita buga buga na ko Allah na sa in ya ga wanga ya dan gaisa da shi yana jin kunyar roƙo wallahi da zaka dai biwa zo biya ko birkita dai zai je ya ba da ya ba da tanku idan aka tambaye ni zuwa inji ko na sauri ta amma ina guri zai hana mu alkhairi na kada Allah yan uwa mu musulmai ne mabiya annabi Muhammad waɗanda suka sani kuma rayuwar ga wallahi a duniya mazara a tulil akirat duniyar ga wallahi mashuka ce ga lahira al yau ma'amalu wa gadan lil yau ne ake aiki gobe ne ake bincika aiki wa yi wa abbai ba liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarraba ku yasa ya kawo mutuwa da rai saboda ya jarraba ku wani aiki don gobe a bayyana sakamako da da Allah cikin abin da Allah ya muna ɗan kaɗan ne nan da matsalolin nan in ka ga wanda ya karka manta ka yi alkhairi alkhairi iyakar daɗi wallahi an na hudu fihi fawaidun sihiya cikin azumi akwai fawaidoji na kiyon lafiya fasau murahatun ci azumi dai hutu ne wa ijazatun lil jihadil hadami sannan dan hutu ne ake ba waton yan abin ga gaban mutum wanda ke narke abinci akwai wani wani wata senta wanda in ka kada abinci wannan abincin za ta nugub za ta nannarke shi zai ta raba a hidda tuka a hidda wanda za a taimaki jini da shi a hidda wanda za a taimaki nama da shi a hidda wanda za a taimaki lakka da shi ina fatar an gane a hidda wanda za a ƙara ruwan cikinka da shi cikin wannan abincin shi yasa kuka ji likitoci suna cewa a rinka cin abubuwa masu vitamin wani abu wani abinci tuka ɗaya ta baka ci ko tuka ɗaya ta mutum sai full tank da tuwon shinkawa Allah sai ta kai ajima ya tuwon galan kamar an share asibiti saboda tuka ɗaya ta kaci ba wani vitamin cikin ta ina ta an gane wallahi har da tuwon dawa ya fi tuwon shinkawa dan taimako ga ciki sai aka ce to wannan santa din da adda wannan aiki ta tace wannan ta nututtuke shi ta kwata ta narke ta nike ya waye gari sai a tace tuka sai a ji shi ya bige inda zai zama kashi ya bai da amfani wancan sai a raba a ba jini wancan sai a raba a ba lakka wancan sai a raba a ba eh, abin da ke kara karfin jikinka ya tsare maka jikinka kai kai kai kai rafa a ba wancan da ke taimakon lakkan jikinka wannan rabon aka ce to wannan senta din nan in azumi to za a ba ta dan sauki sauki aiki hutar da ita ne an gane ko aka ce ni da'ihi fataratan min zamani yastarihu fiha sai a ba wannan santar wani dan lokaci na zamani wanda zai samu dan hutu min al-imtila'i wa na tsanya na yawan cikar da ya kawai lokaci in ya cika a samu abinci wanda ya wuce gejin da ya kamata ya samu kafin ya narke shi wanda ya ce wannan wannan santa ta wahala kun san manzo Allah ya haɗa mura da aka ce abinci abin nan ya ce mamala ibn adam adama yi an sharrin min badani ba in kana la mahalata fa sulusun limaza fa sulusun li damihi wa sulusun li sharabihi fa sulusun li nafsi ko ba haka ba aka ce mutum ya kasa cikin kashi uku abinci gehen abinci ya ci abinci one over three na cikin sa ya sha abin sha two over three na cikin cikin sa wannan dan sauran abin da yake kada ya yi mai kada ya cika shi ya cika shi yanzu yana ji yana ta hamma wai ya ƙoshi na da aiki gabansa kuma yanzu yana cikin duk jiki ne ya mutu gaba ɗaya aka ce to ya ɗan ba ya ɗan bar wani gam kai ya cika cikin ba saboda yana cika zai samu matsala nan da aka samu cikarsa zai kawo matsala dan kano mai ya shiga menene ya shiga komi yana ya shiga lokacin da mutum yake kokarin ya yi kullum cike ki sai karshen ta jikin a bashi abin da hilu sai kai kiba daga kiba na sai ta baka wahala sai rashin lahiyoyi yau dan ka noma gobe menene shuga da sauransu sai ka zo ka iske mutanen daji shuga mai ko kaurin shiga bare ne shi madda ai dama dama ka damun dawo mutanen lanta su tayi su yi ciwon kawo su tayi su yi ciwon kawo a banza kullum sai an yi wata kilomita bakwai an taho a koma ƙasa ya za a yi ƙawa ila kawo ta gwiwa ta gori ta zauna ta ciyo tana gani ba ta gani aikace aikace nan da ku gani a samu a tashi a koro maruka nan a koro awaki nan a yoyan itace a ɗauko ruwa gangare wannan abin ba ƙaramin tanyo yake ba jikin mutum sai gashi mutum warinka tarifin ka tashi ka hishi kyawun jiki ka hishi ba amma yan ba ku aiki ka ci wani kai koran ba ka ya komi nan ma cikin gari wanda duk ka iya hutu warin kana ka ka hishi kyawun jiki amma in ka baku ku asamin na zuwa ba lukas a dawo zai zai za ka fara sai ya tayya ya dawo bai ji kun ba bai jinya amma kai da ka dawo sai kwanci asibiti ina fatar an gane da haka nan ga ba wai a'a kullun yalwar da cikawa din na wai maslaha ne ba ba haka nan na fike da haka nan shine aka ce ramadana yana ba wannan santa din da ke nika abinci samun dama ya samu dan wofinta wa ya hasulu lahu istihjamu wa rahmatu sai ya samu dan wani lokaci na hutu da kuma dan sararawa yasta'iddu biha nashadahu wa ta, sai ya samu da wannan ifraga da ya samu sai na nashadin sa ya dawo masa sabo sai haga mutu ya rage shan magunguna sai haga mutum jikinsa ya samu yana ya tashi su ayyuka shi ka samu gani cikin azumi ana samun dama a yi sallah mutu ya kwana wurin hajji wannan tahajjud din mafi yawa in kuka gani suna birewa suna fadi kuna gani in kuka gane kuna gane masu dan masu dan yalwa ne masu dan hutu jikin bai dan mani irin wannan aikin sai ya taho mai kirshi sai dai ga mutum wani lokaci ana cikin sallah bire ya fadi bit saboda an azama jikin na abin da ya kari abin da ya kai don haka na maslaha ce shi yasa manzo Allah ya ce su mu tasifu ku rinka yin azumi duk ku samu lafiya yadda ake samun sauƙi rashin lahiyoyi ga azumin ramadana ya ɗan yi sauƙi bisa ga sauran shekara ga wasu wani wallahi in an sha ruwa duk abin da bai samu cin nan ba sai ya tara shi ya rama sai ya ci hanji ya ci sha kunu ya sha minara a yi mai su sannan ka ya sha sobo mina a wajen abinci bakwai za a kewaye shi sai ya rama ganganci ga Allah mai da rana wallahi sai ya rama shi ba shi ne makasudi azumi ba dan wani an shar'anta ma azumi la'allakum maza la'allakum tattaqun don ku dan kamantu da mala'iku cikin wata daya a wanki ku a faranta duk abin da aka samu a shekara na rauni da kasawa Allah ya shar'anta muku wata guda yini yunwa dare sallah yini yunwa dare sallah lokaci an bato Allah da karatun alqur'ani sai ya zama da kai da mala'iku su koyi kusan juna wannan shine maka makasudi da haka nan ga fasawmi ibadatun jalilatun azumi ibada ce babba jama'at kisal alkhairi kulla ta hada ɗabi'un alkhairi dukkaninsu wasu adat kisalar sharri kulla a kuma ta nisantar daga ɗabi'un sharri dukkaninsu kun ga cikin azumi akwai alkhairi ciyarwa akwai ibada karatu akwai ibada yawa ambaton Allah akwai azumi akwai sallah ya ci waliza saboda haka fa inna Allah ta'ala katabaha wa faradaha ala al umami as-sabiqati don haka ba Allah bai bar musulmi kadai ba duk al'ummomin da suka gabata kowa zai da aka dora mai azumi ba qala ta'ala madaukakin sarki ce ya ayyuhal halazina amanu ya wadanda suka yi imani da Allah kutiba alaikum siyam an farlanta azumi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum allakum tattaquna kamar yadda aka farlanta shi akan al'ummomin da gabanin ku la'allakum tattaquna ma'ana li ajali an tattaqulla sanadiyya farlanta shi don ku ji tsoron Allah ya zama muku sanadiyya faranta ku ji tsoron Allah cikin watan nan guda a kame daga maganganu a kame daga ayyukan da ba na kwarai ba a yi ayyukan da Allah yake so da zikirora da karatu alkurani da ayyukan alkhairi na ciyarwa da sauransu in azumi bai zama hakan gaba shikenan bai bada ma'anarsa ba Allah ubangiji ba babu iko zama azumi mai zama da kamar da Allah mutum ke yi wannan ita ce mukaddamar da malam yayin shahida a gabani a shiga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke magana akan azumi hadisin mu na harko hadisi na 539 aka ce an abi huraira radiyallahu anhu an samu daga abu huraira Allah madaukakin sarki yarda da shi Kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi ya ce la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kada ku gabaci ramadana da azumin yini ɗaya ko yini ba a tarbin wata Ya ce fa illa rajulun kana su sauman sai fa wani mutum da ya kasance ga al'ada sai yana azumta wani ranaku ran alhamis duka yana azumi ran litinin duka yana azumi sai karshen wata ya yi daidai da litinin ko karshen wata ya yayi daidai da alhamis ko ko kayi alwashi da duk ka dawo ko da duk abu ka ya sami ka sai ka azumi sai rana ta yi daidai da ran karshen wata Ka nan na alwashi ko kuma wannan na raya sunan manzo Allah to shi ma nan manzo Allah ce fal yasum bi azumi A shi azumin da aka hana na tarbin wata akwai masu cewa su za su tarbi wata daga cikin waɗanda ke wannan ɗabi'a akwai shi'a su in saura wata wata ya tsaya kwana uku kawai za su tara wasa su shi na ya sa su duk ibadar da Allah bai aiko ta ta hanyar aiki Annabi Muhammadu ba komi yawan ta komi kyawun ta aikin banza ce Allah ka shirya muna yan uwan mu da irin da ke waɗanda irin da biya wanda shedan ya ci nasara a su yana dura su su saba mu mai mafifici halitta Allah saboda biya wata bukata shi zuwa gare su Allah ka shirya muna su ka kare mu kuma daga wada irin waɗannan tarkunan da shedan da haka yan uwa kenan azumin ramadana ba a karbo na don bi da falala wani zai ce kawai shi duk da lokaci ya bari ya yi kokari abinda aka so ka tarbe shi da shi yawan kai bita alkur'ani kai bisho alkur'ani ka saboda kiyamun laili a ya halatta sahabbai tun daga cikin shi abana abin nan ya tsaya kawai za su dore irbishon na alkur'ani saboda su samu abin da za su yi kiyamun laili shi a jannati za su yi kokarin duk wani shirye-shirye a tabbatar da an yi istifragu musa damar su duka sai yan wasu ayyuka duk a faka saboda a samu dama a tsaya a ibada cikin wannan wata haribantu da wannan wata mai daraja wannan hadisin aka ce alhadisu muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim su haɗu akan hadisi ya inganta daga abu huraira daga ma'aiki tsira da aminci allah ya tabbata a gare shi shi imamu bukhari ya rawaito hadisin ga hadisi na 1914 shi imamu muslim ya rawaito hadisin ga 1082 kowane su ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafi ma yi ukas min alhadisi abinda za a dan samu gonga hadisi na fahimta cewa annahayu an taqaddimi shahr ramadan bi sawmi yawmin bi siyami yawmin aw cikin hadisi mun fahimci haramcin hani daga manzon Allah daga agabaci wata ramadana da azumi ne daya ko ne biyu wa zahirun nahayi at-tahrimu mabayyani abinda za mu ɗauka daga hanin ga shine haram ne mutu ya gabaci wata ramadana da karbo wa hamalaku kasiru min al-ulama ala al-karahati abinda zaka dauka na farko duk da yace manzo Allah ya hana at-tahrim wa dullu ala an-nahyu yadullu ala at-tahrim illa idza wujida sarifun sarafahu an at-tahrim in aka ce an hana manzo Allah ce kakku to abu na farko da zaka ce akan sa haram ne sai an samu dalilin da hana bai zama haram yanzu ya zo da da hani da istisna'i to yana yawan istisna'i din ga sai sai daga zaman shi hani na haramci ya mai sai na karahiya in an samu dalili shine suka ce abinda zahirin hanin ke nuni to haramci yace amma wa hamalahu kasiru min al amma mafi yawan maluma sun ta yi. alal karahat bisa ga karahanci ne na hayu ta na hayu karahiyatin ne akwai na hayu tahrimi akwai na hayu karahati akwai na hayu tanzi na tsaftacewa kawai an ana an ce kakkayi amma domin a tsaftace ka ne ko kayi ba wani zunubi za ka samu akwai hanin da haka ya ce faman haramahu wanda ya ɗauki azumin ga na gaban wani madana da yini ɗaya ko abin ga kwana biyu ko kwana ɗaya ya ce nazara ilan na ya yi dubi ne ya yi la'akari ne da hadin da manzo Allah ne wa man karihahu wanda ko ya ce a makaruhi ne nazara ilal istisna ya yi la'akari da togen da aka ce illa rajulun kana yasumu yawman ya yasum manzo Allah ce sai fa wani mutumin da yake dama al'adarsa ya azumci litinin sai ta yi daidai da karshen wata ko ya azumi ya azumci alhamis sai ta yi daidai da karshen wata to shi ka ya azumci a ne sai suka ce duk da manzo Allah ya toge ya ce in ga wani dalili to kina ya nuna wancan hali na karhanci duka magana duka kowace fahimta akwai in ka azumce shi don tarbon wata don girmama tarbon wata ka aikata harabiya amma wanga azumin naka wanda shari'a ta yarda azumin litinin da ka saba yi ko alhamis ko azumin alwashi da kai ko kuma a'a ramadan aka bin ka sai kai gaggawa ka hira ya tsaya gobe sai kai kokari ka tahi da azumi to wannan ciwon ga wajibi ne in ramadan ne kake rawa in ko wanga ne shi ko wanga halaliya baka da zulubin ku ba ma amma haramcin na har yanzu yana nan ga wanda kawai yagga shi zai tarbi ramadana ya fara tun kafin ya tsaya saboda kahiya to shi ya kama hanya to shi wannan ya aikata haramiya saboda manzo Allah ya hana shi an gane yan uwa yace na na abin nan na biyu qala tirmizi karihu an an yata'ajjala rajul siyama qabla dukhul ramadan muhammad bin isa at-tirmizi mai mai sunan tirmizi din nan yace maluman musulunci sun sun karhanta mutum ya yi gaggawa ya tarbi watan ramadana bi ma'ana ramadana da ma'anan nuhin girmama ramadana inda ma'anan nuhin girmama ramadana ne da da falalarsa da irin mutunta ne to wannan malumma sun ta yi akan mafi yawan su karhanci ya ce an ruku satu fi siyami liman sadafa kabla ramadana lahu ahadatu siyamin wannan hadisi ya karantar da muran gome ga mutumin da ya dace a gaban ramadana ya yi daidai da yinin sana al'ada da ya saba azumta ka siyami yawmil khamis kamar azumin ranar alhamis ayyul isnaini wa hadhihi rukhsatu bi ijma'il ulama wanga rangwame da aka yi akan haduwar duk bakin maluman musulmai in ka saba azumin ka litini yayi daidai da ran 29 ga watan abin sha'bana ko yayi 20 da 8 ga watan sha'bana duk maluman musulunci sun hadu akan ya halatta kar su hadu manzo Allah ya ce ai ma rangwame akwai dattijo da yake da saurayi ya ce ya ce bai yarda ba ai ko ya ce bai sai ka ajiye mai magana sai ko ba haka ba duk da in manzo Allah ya gitta ba a gitta da magana kowa to amma fa'idar a ce dukkan su sun haɗu saboda lokaci shari'a ta kan taho kamar mota ta taho daga Japan sai haka kawo wani ya ce a wallahi mota ga tana yawan shan mai za mu yi mata kaza za mu yi mata kaza sai kuma kaga an samu sauki ni'ima ce ko ba ni'ima ba su ma malum wani lokaci haduwar su akan matsala ni'ima ce rarraba su wani lokaci wata ni'ima ne sai ka samu sai wani ya samu ya wata mahita ina fatar an gane don haka sai wani ya ce a ah, shi ga wani ya fahimci shari'a ga kanu wanga ya ce shi ko ga wani ya fahimci kuma ba ta su za yi wata ni'ima ce ta Allah fa abin shari'a tana ɗaukar ma'anoni masu yawa hadisi guda sai ya ɗauki hukunci-hukunci masu yawa don haka amma yanzu nan sai suka har duka suka ce wallahi mutum yana da dama manzo Allah ya halatta abin da hakkin su yi ijma'i akan cewa idan da manzo Allah ya halatta ma don Allah akwai wanda tijo to ce do ya ilimi ya ce shi ya ya haramta ma an ce in yayi daidai da azumin ka da ka saba kai abinka da Allah ka dutti do ya gitta ce a'a da Allah in ya gitta dai wallahi sai mu ce akwai su adabi don haka amma dai haduwar su kuma abin daɗi ne ba wani wanda ya garrama. ba wani wanda kake shuka don ga ibadoji nan sai su yi haka sai mu to mu yi ta ganin laifin mu yanzu mu dauki ɗan jalsatul isra sai ka ɗauka jerin gwanon maluma sai ka iske malami goma sha biyar sun ce ba sunna ba ce a samu malami hudu sun ce sunna ce sai ka ji a wannan irin maluma na ya za a ce annabi ya abu a ce a ce ba a akwai wasu abubuwan da aka talakari da su cikin shari'a don haka in kan irin wannan abubuwa sai ka taka san dukai da almaji ina fatar an gane amma ba a ce ma wannan sabani ba shi na aka nuhi da rahama ba kowane irin abu ya taho akwai abin da ake nuhi rahama inda ya wa matsala hadisi guda ingantacce wane ne fahimci ga abin da ya nuhi haramtawa ne wane ne nuhi karhantawa irin nan ne ake nuhi ko kuma a ce a misali yanzu kamar in an yi azumi abin ya taho ƙarshen wata to sai wasu suka ce ana hitar da zakkar kono kafin kwana biyu kafin sallah wasu suka ce a ba a hiswa sai rawaye gari sallah saɓanin da yana da alkhairi saboda ni wani an ba shi kafin kwana biyu din na wallahi ta yi amfani an ka haɗa zakka ko mutum goma an ka kai mu dattijo wallahi yana yi wata hamidu da gero da ka kai ko dawa kuma wallahi ran sallah kowa na so ya ci shinkafa ya halatta ya sarrafa shi sai ya je ya sau shinkafa kuma ba su da abinci gidan nan sai a ɗiba a yi abinci kuma sai a je a sau shinkafa da za a yi abin sallah da ita da Allah sabanin garba luma ya amfani da ko bai to wannan shi yasa ake cewa ikhtilafu rahama wanga ya haramta wanga ce a yanzu misali imam malik ya ce in kan manci ka ci abinci da azumi ya ce karan shi imam ahmad ya ce a babu wani ranko ya imam malik babba kake amma babu ranko duk da manzo Allah ya ce man man nasiya fa akala huwa sa'imun falyutimma sawmahu fa inna ma ad'amahu Allah wa saqahu imam malik ba wai yana so ya gardaba da manzo Allah bane yana gani ka a buɗe kafaran gaye su samu buɗe kullum ya ce ya mance shi ake cewa ihtiyadat malikiya tana ɗa da ya ɗa kun gane wallahi ba garrama ce yake tsayawa manzo Allah ba a don dai ka abu da maran gaye kafa ina fatar an gane imam Muhammad ya ce a magana guda ce manzo Allah ya ce mutum ya cika azumi ne shikenan ya cika azumi ne dama inna ma Allah ya ce rabbana la tu'akhirna in nasina da ana ko an ci Allah ya ce na'am na karba muku wannan in kai kuskure ga abu ga haƙƙin Allah babu komi in kai kuskure ka buge mi kaza sai sai ka biya ni amma ga Allah in kai kuskure babu zunubi amma ni sai in ci ganganci na gudun ciya na kai sa kana da birki kana da komi sai in ci biya ni ya akuya ka biya ni kaza amma ga haƙƙin Allah in kai kuskure abu Allah ya san kuskure ba kai wani dalili na ganin cewa sai ce an yahi ma babu zunubi amma akwai na ranko akwai wanda ba a rankawa in kai kuskure cikin sallah ka zauna inda ba a zama babu zunubi ba ka da zunubi amma kai kai ba adiya kai kare wuri kuma ba adiya za ka yi za a baka ladar saboda bibada ce ina ba ta ran gane to irin waɗannan abubuwan ba illa a samu wanga malami yi nan wanga malami yi nan da haka ka galahin dan wanka ya dauki rukusa ka dauki azima ka dauki inda magana ta himma ba ka dan wanka bai kamata ya zargi ka bakai shi ma ka kamata ai mai wata himma ita ka ka sa zargi sai al'umma ta ita ta ya ka bai su kai ba zargi juna hadiya ce mun yi hiya tare da manzo Allah cikin wata Ramadana min haq min nasa'im wa min al-muftir wala ya lumul muftir abin nan asai mun yi tahiya tare da manzo Allah wasu su ci abincin su wasu su yi azumi masu azumi ba su zargi waɗanda ba su ci abinci ba masu ci abinci ba su zargi masu haka ake ana tafiya ba mai gani wani bai da imani ina fatan an gane don haka wannan shine aka faɗa a nan ga don haka nan shine aka ce shi wannan abin na rukusa din wato ta tabbata tana da alkhairi a tana nan kuma a ta caci an yi jima'i a kanta cewa in azumin ka ya dace ƙarshen ramadan ya dace da litinin ko alamin ka yi abinka akan haduwar bakin maluma ya ce na uku alhikimatu fi zalika hikimar da a cikin wannan abin wallahu alam ba da ci Allah ne mafi sani tamyizu fara'idul ibadati an nawafilha don a bambance tsakanin farillan ibadoji da nafilfili yanzu an gana ta dawo ina ka kai a samu a ce wagga farilla ta an keɓance ta daban an bar farilla daban shi yasa an kace irin maza ne kusa a aji kuwa ce nafila yace yamma yace wal isti'dadu li sawmi ramadan bi nashadin wa ragabatin kuma me yasa an kace a aje yayyo kusa don ko da ramadana ka tahowa kana cike da shauƙin azumi dama ka saba azumi sai ka ce ka dakata ko da ramadana ya to kana cike da shauƙi kwaɗanka ka kai ga azumi ya kai maka ko ina sai ya ka fara azumi ramadana kana cike da nishaɗi da kwaɗayi ya ce warar jiha ibnu hajar ibnu hajar askalani ya rinja cewa annan hikimata abin da hikima na cewa ka ayo kusa ga azumin nafila da da harkar ramadana ka ayo kusa ya ce ya anna hukumar siyamin mu'allaqun bi ru'yatil hilal hukuncin azumi an rata sai an ga wata faman hu bi sawmi aw yawmayn faqad hawala da'ana fi zalikal hukum wanda ya gabace da wata abin ga azumi ne biyu ko ne daya kamar ya dan soki wannan ra'ayin daga don shi ya riga ya dauka ma ba ruwa ne ya fara bai ko ɓannan lokaci na tsaya an ga wata goma kan shi dai ya riga ya tara ya kama babu ruwa na ya kukun karge rage ta ya riga ya kama tun kwana biyu da Allah yana so ya dan gwada hukuncin ga ba wani hukunci na da ya kamata a yi la'akari da shi ba to shari'a musulunci babu wanda ya halatta mure ne ya ce wala Allah ya ce don haka wala Allah min al-hikimati karahiyatu tanadu fi din yana yiwa yana yi wa hikimar shari'ar haramtar da ayi azumi kafin ramadana ya ce saboda karahanta dan son zurfafa cikin harkar addini wata jawiz hududin lati farad Allah ta'ala da kuma karhantar da ƙetare iyakokin da Allah madaukakin sarki ya iyakanta ma bayinsa number 4 yace amma idza kana alal insani sawmu wajibun ka kaza ira fada amma idan akan mutum akwai wani azumin da yake biyan sa wajibi ne kama kama azumin ramadan au nazarin ko kuma na alwashi yace fa inna siyama ku na ramadana laysa rukusa irin wanga azumi na alwashi dole na ko kuma na ramadana dole na to irin wannan azumin a kusa ga ramadana wa inna ma huwa azimatu shi ka wannan himma ne ma'ana wajibi ne fa yajibu alaihi siyam ya zama wajibi ya gaggauta ranka azumin nan li anna ada alwajibi muqaddamu al makruhat saboda aka ce ga wajibi to gabatar da shi za a yi bisa ga abin da aka ce makaruhi yanzu an ce makaruhi na a gabaci ramadana ga kada azumi na wajibi to kai maza maza ka fitar da kanka daga wannan abin da Allah ya dora maka na biyar inna ma ikita salar hadisu ala yawmin aw mai hadisin da muka karanta na Abu Huraira ya gajarta bato yini ɗaya ka ramadana ko yini bisu an ka hana li'annahu al-ghalib saboda ne an mafi rinjaye fi man yaqsidu zalika ga waɗanda suke nuyin tarbo ramadana za ku tarbe shi da yini eh ko yini yace wa qad qada kasirun min ash-shafi'iyyati mafi yawan malaman shafi'a sun yanke hukunci bi anna ibtida al-man'i min awwal sadis ashara min sha'ban yana faruwa da yan shafi'a masabasu suna cewa hani ya faru ne tun daga ranar goma sha shida daga watan sha'ban daga ran na in ramadan ya sha shidda ya yi rabi har ya dora kwana guda to shi shikenan sun aza karhancin nan ko haramci daga ran wasadalu bi hadisi abi huraira marfu'an suka kama hujja da hadisi abu huraira wanda yake marfu'i ne zuwa ga manzo Allah ya ce zan ta safa sha'ban fala tasumu manzo Allah yace idan ya yi rabi to kada ku yi azumi akhrajahu abu dauda wa tirmidhi wa ibn majah wa sahih ibn hibban wa gairu duka wadanda sun rawaito hadisin aka ce shine ra'ayin yan masaba imam'u shafi in ramadan in shaban ya yi rabi ya kara kwana daya kan kuyi walakin jamhurul ulama'i sai dai majority din malum ma jawwazu sawmat tadawu ibadan nisfi min shaban sai dai majority din malum ma su kan sun yi akan akasin abin da shafi'iya suka fahimta kace dalili aka ce wa da'afu hadal hadisi suka ce hadisin ka saboda mai rauni na hadisi mai rauni ba a hukunci shi haramun mutane abin da Allah ya lantarki ba a haramta wa mutane da shi abinda Allah ya halatta ba a haram ba a halatta abinda Allah ya haramta da hadisi mai rauni in aka ce halatta za a yi sai da hadisi ingantacce in aka ce haramta za a yi sai da hadisi ingantacce suka ce da hadisi yana da rauni to shikenan ba ya hana a yi azumi in in sha'aba ne ya rabi su ko wasadalu ala istihbabi su ko suka kafa hujja akan mustahabbancin ci gaba da azumi ko da sha'aba ne ya yi sha shidda bima ja'a min al-hasi ala siyami sha'bana ga abin da ya zo na kwadaitarwa ga azumin shi a bana wa qala shehu taqiyuddin ibnu qudama al-maqdisi yace la yukrahu sawmul ashar sawmul ashar min sha'bana inda aksarul ulama yace ba a karhanta azumin goma din nan na karshe ba ga mafi yawan malumma ba a karhanta ba abinda karhanci inda ya fara ran 28 ko ran 29 ga watan sha'bana amma wancan hadisin da ya ce in sha'ban ne ya yi rabi ka azumi suka ce bai inganta daga manzo Allah ba bale a kafa shi hujja a hana mutane ibada fa'idatun fa'ida furida siyamu ala salasi marahila marahila an farlanta azumin ramadana akan matakai ya uku mataki na farko furida siyamu ashura an ka fara farlanta azumin ashura wani na azumin ashura wanga da muka yi shekaran jiya ranar goma ga watan almuharram ko ba haka ba shi ashura farkon zuwan manzon Allah shi aka fara farlantawa farkon zuwan sa madina yace faqad amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi siyami ashura manzon Allah da ya zo madina ya iske gudana yi ya ya dora mu mutane har da yan yaran su aka koya mana sai a kawo su masallaci a tsare su daga cikin abinci har rana ta fadi ya ce musu duk wanda bai riga ya ci ba ya kame baki duk wanda kuma ta da azumi ya doge da azuminsa ya dora mutane azumi da farko shi an fara magana الثاني نبي فرض صوم رمضان على على التخيير bayna siyami aw او na farilla ta biyu an ka dora mu mutane wata ramadana amma akan zabi Allah madaukin sarki yace wa alal ladzina hu fidyatun da'amu miskin da aka farlanta ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra sai Allah ya ce wa alal ladina yudiquna fidyatu da'amu miskinin fidyatun da'amu miskin Allah ya ce amma an dora muku azumi la'allakum tattaqun Allah ya ce ayyaman ma'dudatin dan kwanuka kidayu فمن كان منكم مريضا او ala سفر fa idatu ايام ayamin ukar الذين ala فديه عن مسكين ga waɗanda ke iya kai shi da kyar yana ba su wahala an ba su zabi suna iya ciyar da miskini eh, ciyar da miskini ga waɗanda ke iya kai shi da kyar suna yi yana wahalshe su an an dauke musu azumin su ciyar da miskini wanda ita hafarin la ta farko an gane ko sai aka ci kenan marhala ta biyu zan kuɗa biyu kenan an azan ashura da ramadana ya zo sai aka ce shi ma akan zaɓi allah ya kalli mutane shi an fashe an bai musu garab guda saboda abinda baka saba da shi ba aka ce ai maka garab guda aka yi ne zai baka wahala in abu na ka saba an ka ce haramta shi ɗaya rana zai baka wahala yasa giya haramun ce amma allah da ya to a jasta na ta sai da ya karanta musu ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سخرا ورزقا حسنا إن في ذلك لكذا آية الأنعام سورة الأنعام yace cikin itacen inabi da dabinai ban yi muku abin da kuke samu abin da kuka sha ku gugu suka je kwarai wallahi Allah aka lissawa cikin nimomi ana cikin tahiyya Allah yace ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu yas'alunaka anil khamri wal qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas suna tambaye ka ma matsalar giya ka ce musu akwai akwai zunubi akwai amfanuna ga mutane amma zunubi ya yawa na uku sai aka ce ya ayyuhal ladina la taqrabu salata wa antum sukara ya muminai in lokacin sallah ya kusa ko kada yaso kada yaso sallah yana yana bugagge don zai gana da Allah bai da hankali mataki nawa kenan mataki uku karshe sai Allah ya ce mal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fashtanibuhu maza la'allakum tattaqun sai Allah ya ce yanzu dai an kai karshe an hana gaba ɗai an ga imanin su lokaci ya kai bari bai cuta masu to haka nan Allah ka bi bayinsa da ibada in ibada suna da ba a yi mutane garab guda da ita sai a bi mutane shi an fashiya shi na aka ce farilla ta biyu an ka ta ramadana an ka ce amma wa alal ladina yudiquna akan waɗanda ke iya shi da kyar fidyatun da amu miskini su ba da an sa abincin miskini fa man a khaira wanda ya dada wani abu na alkhairi bisa ga miskini da fa huwa khairul lahu ya ya zama alkhairi gare shi amma Allah ya ce amma ku sani wa anta sumu khairul lakum amma ku yi azumi ku taure tare da yau yau din ku yi azumi ya zama alkhairi a gare ku farilla ta biyu na uku aka ce a salis a ta'akidu ala fardi siyabi ramadana bi tuni takayyiri na uku a karfin azumin ramadana ba zaɓi sai Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah ya ce watan ramadana shine wanda aka saukar da alqurani a cikin sa daga lawul mahfuz zuwa baitul izza aka dauko shi cancancan cikakken kofi aya 6214 aya 114 su ai sura 114 aya 6214 ga maganar wasu malumai al-khilaf kun san qira'a wani tana da bambanci da qira'a wani yanzu ko fatiha da qira'a hafsu bambanci a gare su da qira'a warshi ko ba haka ba to haka nan alqur'ani gaba da akwai wanda adda wani aya raba ta biyu akwai wata aya kuma ba a raba ta biyu ga wani to haka sai a samu wani fadi dinga ba shi na ba shi na daga wata wata qira'a ba to sai aka sauko shi daga baitu daga lauhu mafus aka kira to shi aka yi kofi aka kawo shi baitul izza wani daki nan a daidai da ka'aba a saman duniya sai aka ajiye shi nan ya dora sauka wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala al-mukusi wa nazzalnahu tanzila Allah ya ce qur'anin nan faraqnahu mun rarrabe shi cikin shekara 23 litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala al-mukusin don ka karanta shi akan mutane alamun kusin ma'ana ala tudatin akan jinkiri sai sun saba da wanga sai a ɗauku wanga sai sun san wanga hukunci sai a ɗauku wanga har cikin shekara 23 Allah ya ce wala dallahu tanzila mun saukar da shi saukarwa mai ma'ana kuma mai alkhairi ko mai sauki ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ke bin bayinsa don haka nan ga sai aka kawo wanga nan cewa wanga shi a na uku din ga sai aka ce wannan watan ramadanu da aka saukar da Qur'an cikin sa wa man shahida kuma shahara duk wanda ya halarci kwanukan nan na wata to fal sumu kawai ba wani zabi yanzu ba wa an tasumu khairul lakum babu amma an bar hukuncin ne yana nan ga wasu gawa yana nan ga tsofaffi yana nan ga marasa lahiya hukunci na nan ga marasa lahiya wanda adda ansa da bai warkewa eh, an bar shi nan alaihi fidiyatu da miskin ya bada fansanci maka haka nan mutumin da adda tsuha ba a zaton ya komo yaro ya yi ƙarfi azumi an bar mai wannan hukunci amma shi ma da zai dan daidaya ya dan ya dan kiza kiza ya azumin nan ya yi mai zama alkhairi amma in akwai matsala an mai sai ga ciyar da mudu mudu ina fatar an gane wanda ita ce marhala ta uku yace wal hikimatu fi hadha tadriji bi tashri'i hikimar da a cikin dan bin mutane shi an fushi an saurarawa abi daki da mutane anna sawma fihi naw'u mashaqqatin ala nufus shi azumi akwai wani nau'i na wahala ga rayuka a kan shi fa aka zat bihi ko fa uki zat sai aka riki rayukan nan bihi da azumin nan shai an fa a sai aka kama bin mutane sannu sannu sannu sannu an ka fara farlanta musu wanganan na, na ashura azumi azumi guda an ka mai sai biyu karshen ta aka farlanta mazana aka ce amma kuna da zabi wanda ya gaina da wahala ya ci abinci ne ya bada fansa karshe an ka ga an yi ƙarfi, sai aka ce kai an buge gaba da duk wanda ya halarci wata ramadana ya azumi wannan abinda hadisi ya karantar da mu kenan yan uwa muna fatan Allah shi amfane mu da abinda a cikin wannan bayani mai alkhairi mai ilmantarwa kuma ina ganin kila lokacin mu yayi hali nai daga nan zamu dakata insha Allah abinda makaranto ne dai Allah shi amfane mu da shi inda aka yi kuskure kuma ni na ni kuskure kila ban fahimci da malamin ke nuni ba ni karanta muku abinda ba daidai ba Allah shi ya yi mini subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi